A yau ne ake sa ran jajibirin sallah ƙarama. Dandalin VOA ya samu zantawa da matasa maza da mata na irin tanadin da suka yi wa masoyansu. ga kuma ra'ayoyinsu mabambanta. So gaskiya ni dai na mai tanadi da yawa na farko ɗinki na ma saboda shi na yi mai kyau sannan kuma na koyi girki snacks haka sabon snacks wanda nake son ran da zai zo zan mishi. To gaskiya na da zan yi wa saurayi na meat pipe zan yi masa donut zan yi masa fatira irin girkin nan na larabawa domin ya ji daɗi sannan zan haɗa masa akwai wani irin fried rice da zan tsara mishi na 'yan maiduguri sannan da wani coleslaw da zan haɗa mishi zan samu leda mai kyau. Ah saboda shine saboda nima in kwashi barka da sallah masu tsoka. Ni akan kaina, hagaice ni ita ta ce mun zan zo gidansu saboda akwai wani abun mamaki da ta shirya mu hmm. to ni ma ban sani ba sai na je zan ga abun da aka shirya mu na sallah kai kai ba kai tanadi ba eh to tanadi abu guda ɗaya ne kamar yadda yake a al'adar mu ta Hausa hmm. in san namiji zai je zai tanaji yan kuɗi da zai bar rabawa kannanta da yan uwanta na barka da sallah shine kawai ta budurwata jin da na mata ɗaya ne ko in je ta fito min da kayan abinci gobe in ci tuwon sallah yanzu wannan zamanin me za ta na dawa budurwa ana yan bahariyan nan ana yan bahariya amma kai zaka je ka ci tuwo a gidansu to ai shine kawai in tana zauna ta kawo to ba ta zauna ta hakura gaskiya ba abin da zan yi ni tanadi na kamar da ke gani haka yanzu na mishi kunshi saboda ya ji daɗi um, banda sababbin kayan da zan sa ranar da zamu haɗu da shi don duk saboda in burge shi banda irin kayan kwalam da makwalashin da zan da mishi wanda zan ma iya cewa bai taɓa cin su ba. To duk waɗannan abubuwa idan kun yi me suke ba wani irin tukuici suke ba a a a wannan ai investment ne babba ai idan idan kika ba da biyar am sure zaki samu sha biyar Allah ina ga miki am sure zaki samu sha biyar so gaskiya yanzu idan kika kashe mishi dubu biyar zai baki zai iya baki abin da ya akalla ki akalla in baki in baki kai zuciya nesa ba ki expect irin kamar amiyar amin eh ki sa ran zai baki kamar irin 15 20 kin ga mutum ya samu riba da yawa wani ni kai wa budurwarka to ni ma gaskiya ba wani tanadi da ne mata gaskiya amma kawai da zan je in sai ta yi kannanta dan yan canjin da na dan rike dan rarraba kannanta su dan barka da sallah in dawo gida to ni da yake ma saurayi na tsoho ne tsoho kuma bai damu da sai ya zo gidanmu ya ci ba mm. yana da matar shi yana da iyalin shi mm. shi dai burin shi ya zo in samu inda nake so in je in ci ya ci ya huta kuma ya bani kuɗi na in tafi barka da sallah nan eh, eh, restaurant da kuke zuwa ai park muke samu shi da kanshi yake guzur ni kawai dauka ta zai yi mu tafi zamu je a dan yi soyayya dan yi soyayya ba kuɗi na in tafi barka da sallah kawai mai tsoka me tsoka ai ina baki labarin cewar akalla wallahi da yake tsoho ne kin san tsofaffi sun bada kuɗi mm-hmm. zan iya raba shi da 100,000 kuma kullum duk kwalli da zai biya idan ya baki wannan dubu ɗari shi a baya bukatan wani abu baya bukatan komai saboda kin san su tsofaffi suna so su samu ƙananan ƙananan yara mm. su aure su su je gida su huta dandalin VOA na yi wa matasa barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya